Kamar kullum yau ma ina ɗauke da bidiyon da zan nuna muku yadda za ka maida wayar da aka iyo wa matarka ko budurwarka ta shigo cikin wayarka. To da farko na AMG Sari. Ku biyo ni sannan a hankali domin ku ga yadda hakan za ta kasance. Ku yi subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin ina ɗora bidiyo kuke samu da wuri kuma cikin sauƙi. Da farko ka shiga cikin Dialer app. sai ka danna option ka shiga call setting daga nan sai ka ƙara shiga call setting daga nan kuma sai ka shiga cikin call forwarding sai ka dan jira shi na lokaci ƙalilan ya gama reading daga nan sai ka shiga always forwarding to daga nan sai ka rubuta lambarka a wannan fili da ya tanadar ma kuma duk wani abin za ka yi shi ne a cikin wayar matattaka ko kuma budurwarka da zarar ka gama sa battaka sai ka danna enable sai ka ɗan jira na lokaci kalilan domin ya gama to yanzu haka ka saita wannan wayar da duk irin da aka yi ba zai shigo ciki ba sai dai tafi cikin wayarka